annabi na tayarwa ana yin fatiha sai ji an fara bakara tafiya ake ya ce na san an kai aya ɗari da aya ruku ana zuwa ta ɗari ya ce sai ji ya zarce ce na san an kai ta ɗari biyu haba sai ji an wuce ya ce to na san dai da an je karken bakara a zuciya yana tunani na san da an je bakara ai ai ruku billahi allazi annabi na cewa fa sura alqawl kafirin sai ce ya ayuha nasu taqurabukum sai fara nisa'i nisa'i nisa'i ce ya ɗibi nisa'i yi yake sai da ya karance za'i tas ya ce to ayi rukude ko ya ce wala lokacin sai da naso in kai na matsala aka ce me ya ce wala fita na so to tun abin ina fahimta na koma ban fahimta <laughs> annabi ya gama nisa'i yana gama nisa'i ya ce yana tunanin ayi ruku kawai sai ya jama ɓaro ala imrana ɗiba yake wala sai da ya gama ta tas sannan ya ruku kaga wurin izu goma sha wani abu ba wurin izu goma sha wani abu a gadi ba yanzu wai sallar ta hajji. sai ga nisfi ake yi wani ma wurin rubu'i saboda mutane duk basir ya dame su zaƙi da mai ƙodi ya ɓata su ba su iya daɗewa tsaye wa salam eh to ai za mu zo mu bayani da ma to kunji mutum zai yi karatun fatiha daki-daki da sura sannan idan mutum ya yi karatun fatiha da sura to lokacin da ya gama sura zai ɗaga hannun shi ce allahu akbar sai ya duka gadon bayan shi ya daidaita shi kuma ƙafarka za ka miƙar da ƙafafunka su kalla alƙibla sannan za ka buɗe ƙafarka ka kalli faɗin ƙirjinka sai ka bar ƙafarka kamar faɗin su haka kun gani sannan su miƙe kar, kar ta yi kamar wanda zai tara ƙwallo ɗaya te nan ɗaya te nan jama'a kun gani in ko jam'i ne dole sai kun haɗa sahu dole ne haɗa sahu wajibi ne idan ka ƙi haɗa sahu ka saba ma Allah kuma laifi ne babba kabira ne min zuno Da ma kun gani haɗa sahu kuma mutum zai haɗa da na ɗan uwan shi tun daga nan ɗan yatsa za ku haɗa har ƙarshen diddigi sannan nan ma albani ya ce ya kamata na musulmi in sun yi sauya ka faɗa ta haɗi almankibu bil mankib al'aqdamu bil aqdam ma kun gani a haɗe sosai don kar a bar shi ɗan ya rinka kullu kuciya kulli irin dai abin da ake a jahiliya to haka shi ɗan ke cikin masalla kuma masallaci ba wurin fitina ba ne idan ka haɗa sahu da mutum ya jayi ka ƙara miƙa ka ga ya jayi ka ga yana hararar ka to karbi da shi ka tsaya kawai don kar abin ya zama fitina jama'a kun gane a nan ina jin na taɓa gaya mu ladanin masallacinmu ne ya je su ƙanin mahaifin shi shi ya je da zafin sunna sai yana ana ta da sallah ya miƙa ƙafa yana miƙawa sai ya jayi ya ƙara miƙa ya jayi to kaga ya ƙara jayi waye haka shi kuma ya ƙara miƙewa sai ya zama shi ya tsaya kamar a haka to kaga shi ma ya saba mu sunna <laughs> shi ya yi haka shi kuma ya tattali ya yi haka dole sai ya haɗa su to da ya ga ya haɗe sosai ya yi mai haka wallahi shi ke ba mu labari ya ce yana ƙara matsa an fata da sallar kawai sai ce kakka ƙara taka a ah, kun gani to kaga wannan baka ce za ka matsa mai ba gaskiya to akwai wani kuma ɗan masallacin mu shi da ya je masallacin garinsu shi kuma yana miƙa sahu ya matsa ya miƙa ya matsa wallahi tallahi da ya ƙara matsa kawai sai mai da ƙafa ɗaya gaba ya mai da ɗaya ba kawai to yana gani tun da an matsa mai inda kaga inda ga an yi haka ya san tsokar to za ka haɗa sau da 'yan uwanka in ko da matsala rabu da su saboda haka in aka yi fatiha da sura mutum zai allahu akbar wannan sunna ce daga hannun nan Allahu akbar sai dai karanta muwadda Abdullahi dan Umar a lokacin kabarar harama in ya ɗaga hannu haka ko nan to sauran kawai kan ɗan yi haka ne yana muwadda Abdullahi dan Umar yakan ɗan yi haka kawai ba sai ya ƙara kaiwa irin yanda ake yi ba amma ka kai shi yanda ake haka annabi ke yi da ma kun gane ko sai kai Allahu akbar sai ka duka gadan bayan ka ya miƙe idan ka rinka kallon inda in kai sujada za ka sa gushinka bayan ka yi straight sannan ya tsinka tafin hannunka ɗin nan in kai ruku'u ba a yin haka akan gwiwa jama'a kun gane ba a yin haka ana yin haka ne haka ake baza hannayen a ɗora akan gwiwa a ɗora akan gwiwa jama'a kun gane wannan shine sunna haka annabi ke yi da ma alsa ko kun gane sannan mutum zai yi subhana rabbiyal azim eh, subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi za ka yi so uku ko biyar ko bakwai ko tara ko kuma subuhun qudusun rabbul mala'ikatu war ruh sai mutum ya dago sami Allahu liman hamida sai ka ce Allahumma rabbana wa lakal hamd ko Allahumma rabbana lakal hamd ko rabbana wa lakal hamd ko rabbana lak wa lakal ham to sai ka ce hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa ko kuma idan ka ɗago da rabbana wa lakal hamdu sai ka ce mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd ahlu sana'i wal majd أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت wala yan zal jaddu minkal to sai kai Allahu akbar sai mutum ya dira jawafan. an gane ba ana sauka bane haka kazan idan idan watan mutum galibi idan ya ɗago daga ruku'u Allahu akbar sai ga haka a'a ba haka ake yi ba amma kai tsoho ne ba za ka iya dira mujawwafa ba to shi kenan ku diba ana son sanda za ka tafi ka buɗe nan naka kun gane a haka sannan annabi yana tafiya ne a haka ku diba haka allahu akbar sai ya sa goshi da hanci tafuka kuma mutum zai haɗe su in yi sujira kuma za su kalla alƙibla ne goyawu tsinin ƙafa za ka kafe su sai dai ku kiyaye idan mutum ya sujada to lallai ne in mutum ya ɗaura goshin shi a ƙasa to baya barin ƙafarsa a haka digadigan shi sunna ta zo da haɗawa haka zai da ma kun gane karka yadda ka haɗe cikinka nan da nan ran kiyama Allah ba zai kalle ka ba sannan karka irin buɗewar eh, na haka da ma kun gane <laughs> Allah kyauta to idan mutum ya sujada zai ce subhana rabbiyal a'ala wa bihamdihi subhana rabbiyal a'ala wa bihamdihi subhana rabbiyal a'ala wa bihamdihi wannan mutum zai yi so uku ko so biyar ko so bakwai ko so tara gwargwadon da yadda za a samu cikakkiyar natsuwa in an yi jama'a kun gane ko sai ya ɗago kana ɗagowa sai ka ce rabbi gifirli warhamni wadini wa afini sanda kai sujada ma kun gani ka dago kana dagowa zaka ce rabbi firli warhamni wahdini wa afini warzuquni kun gane ko sai ka ƙara Allahu akbar sai mutum ya ƙara subhana rabbil a'la su uku din nan Allahu akbar sai zauna jilsatul istira to sai dai idan mutum ya sujada muka ce um, gwiwawunka nan za ka ɗan buɗa su amma ka nan duga daga za ka haɗa su ne haka annabi ke yi annabi yin haka in yi sujada a haka yake yi yana haɗa su da ma kun gane sannan idan ya ɗago daga sujada yakan zauna wani lokaci akan digadigan shi wani lokaci kuwa sai ya shimfiɗa wannan sai ya kafa wannan an gani idan zaman tahiyar farko ya taso zai yi to wannan zaman yake yi an gani zai kafa wannan amma wanda kafa shi ba ko sanyi tana ciwo ba zai iya watan kafe ta ba haka to sai ban kafa kawai a haka kun ko kuma yadda ta sauƙaƙa gare shi tunda tana ciwo amma wanda zai iya kafe ta to kafe ta zai wannan zaman ana yin shi tsakanin sujudu biyu ko kuma a tahiyar farko ko kuma a tahiya ta sallar da ke da tahiya ɗaya jama'a kun gani sannan idan mutum ya gama ya ɗauko ya jilsatul isra ba a addu'a komai ba a cewa komai sannan lokacin da mutum zai ɗago daga sujadar a lokacin ne yake cewa Allahu akbaru kuma akwai abin da wasu ke yi suna cewa Allahu akbar suna jan madda a sunan Allah har sai sun zauna kun gani sannan sai mutum ya dunkula hannayensa ku diba mutum zai dunkula hannayensa lokacin da ya ɗago Allahu akbar idan ya gama zaman jilsa za ka zauna ne sai gaɓoɓinka sun natsu sai ka dunkula hannunka haka sai ka dafa ƙasa wasu na mai da abin kamar wasa za ka ji in an zo sai ka ji raƙaƙaƙa haka suna wasa da yatsunsu annabi ya hana irin wannan wasa da yatsun da ba kun gane za ka dafa ƙasa haka allahu akbar wasu in za su tafi sujada suna dira da gwiwa ba daidai ba ne inkilabi aka samu an samu matsala ne wasu inda su taso daga jilsa suna tasowa ne ba tare da dafa ƙasa ba to jilsin hadisin ajin sun kashe shi kenan saboda haka in ya jilsa haka sai Allah sai ko kawai ka ga ya miƙe haka sannan ku sani ana yin kabara ne sanda za a ɗago daga sujada zuwa jilsa amma sanda aka gama jilsa za a miƙe ba a kabara kuma a jilsa ba a wani zikiri ba a wani karatu zama ake a shuru kawai da ma kun gani to idan mutum ta ƙarshe ce to ita ta ƙarshe ana shim wannan kafar ana shigo da ita nan ne wannan sai a kafe sai a zauna da duwawu na gefen hagu wannan yatsan za a miƙe shi za mu magana idan mutum ya zo ta hiya ko kuma ya ɗago daga sujada kafin ya koma waɗannan yatsun hannayen shi zai zuba su akan gwiwa ne haka kun gane yi kamar ya riƙe su idan ta hiyaci mutum zai yi zai lankwashe waɗannan ukun ya ɗora wannan a kan wannan sai ya miƙe wannan kuma zai rinka kaɗa shi miƙewan ruwaya ta zo da haka amma wata ruwaya ta zo da ƙarin in an miƙe ɗin kaɗawa ake yi ku karanta sport salati da haka in ka miƙe ba tserowa kawai ake ba ka miƙe ne kana kaɗa shi jama'a kun gane ko sannan za ka shimfiɗa wannan a nan amma in tahiya ta biyu ce idan ka yi hakan to za ka yi kamar ka kama nan wannan yana nan kana kaɗa shi sannan tahiya ana cewa ne a attahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi at-tayyibatu salawatu lillah assalamu ala nabi kar ka manta wannan shine daidai wasiya ce annabi ya ban masahabbai su aisha da sauransu assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ko kuma kayi at-tahiyyatu lillah wa salawatu wat tayyibat assalamu ala nabi ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين كوكما كي نوع تهير عمر توتر ويا التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله idan mutum ya kawo nan to sai ya cikakken salatin annabi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid duk wanda bai yi salati ba bai da sallah wannan magana ita ce daidai ka karanta sifat salati wujubu salati ya ce alan nabi sallallahu alaihi wasallam fi tashahhud imam shafi'i mana cewa fa ya ahla baiti rasulillahi hubbukum fardun min allahi fil qur'ani anzalahu kafakum min azimi sha'ani annakum man lam yusalli alaikum fala salata lahu saboda kowa ya kiyaye dole kai salati a tahiyyarka in ba kai salati a tahiyyarka ba baka da sallah da ta ɗaya da ta biyu duk ana yi kawai dai malamai ne an samu saɓani suna ganin a tahiyar ƙarshe ce yake wajibin a ta farko ba dole bane amma shi albani yana ganin tunda dai ga magana annabi kawai a tsaye akan tahiyar farko da ta bi duk ɗaya ce da ma kun gane to idan ka gama salatin annabi sai kuma kai Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal wa min al-ma'athami wal wannan ma wajibi ne a sallah ku karanta musu sahihu muslim al-imamu dawus malami ne daga cikin malaman malaman imamu muslim wata rana ɗan shi ya gama sallah sai ya kira shi yaro ne mai wayo ya ce mai kane matsarin Allah daga waɗannan abebe guda hudu a ta ya ce a'a sai ce tashi ka saki sallah Sau dama da yawa malamai sun ce isti'aza min arba'in a sallah wajibi ne annabi ne wajabtar ku karanta sifar salati da haka duk wanda ya yi tahiya bai yi Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannama ba wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal to sallar shi akwai matsala kayo salati sai kai wannan jama'a kun gane ka kara da waminal ma'asami wal maghrami to akwai addu'o'a da yawa sai ka ɗauki wadda ta sauƙaƙa gare ka ka yi bayan wannan akwai allahumma inni as'aluka bi anna bi annaka anta bi anna bi annaka anta ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira li dhanbi ko kuma allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta la ilaha illa anta وحدك لا شريك لك المنان يا بديء السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار كوكما كي اللهم إني أسألك من الخير كله آجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله آجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل wa a'udhu bika nar wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal wa as'aluka min al-khayr ma sa'alaka minhu abduka wa rasuluka Muhammad wa a'udhu bika min ash-sharr ma sta'adhaka minhu abduka rasuluka Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa as'aluka gainan dai ka dauki dai daga cikin nau'ukan da annabi ke yi ka rinka yi ta sauka kadeji a kallaga musu jama'a kun gane ko to idan kana yin waɗannan addu'o'in kana yin kana kada yatsanka kana yin waɗannan addu'o'in ka duk in ka gama abin da zaka yi na addu'a in kana da wata buƙata, to zaka iya roƙon Allah a lokacin ko kuma a cikin tahiya to sai dai malamai sun saba wasu na ganin duk buƙatar da kake da ita kana iya saka ta a wuri. wasu ce a'a zaka kalli hadisan da suka zo da addu'o'i ne da ake a wurin wace addu'a ce annabi ya karantar ko kuma wani ya ji wadda ta dace da irin matsalarka sai ka yi ta a wurin duk in ka gama to sai ka karanta Allahumma ya hisaban yasira ne ya hisaban yasira so uku to sai kai assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah wannan shine sallama a sunna amma daga kan nan a kada sannan a ko a a'a wani in kana biya a ahadun duk a'a annabi in yazo sallama yana gama tahiya Allahumma hasibni hisaban yasira Allahumma hasibni hisaban yasira sai assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah to tahiya kuma ta zo da nau'i hudu nau'in farko wani lokaci in annabi ya gama Allahumma hasibni sai assalamu alaikum wa rahmatullah kawai sai haka assalamu alaikum shikenan sallama kwara ɗaya kuma ta yi yana gama kawai sai assalamu alaikum wani lokaci ko annabi sai assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wani lokaci sai assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah wani lokaci ko sai ya yi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu assalamu alaikum wa wannan su ne nau'ukan sallama da annabi ke mutum yana wannan sallamar to sai sai ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharikala a allahumma ko wahdahu la sharikala lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika اللهم لا مانع لا مانع لما اعطيت ولا موطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد جماعه كون غانا wannan to mutun sai atul kursi ya kul huwa ya falaki nas kun ji wannan sai mutun ya subhanallahi walhamdulillahi Allahu akbar subhanallahi walhamdulillahi Allahu akbar subhanallahi walhamdulillahi Allahu akbar in kai so bakwai shikenan in kana da uzuri ka tashi ka tafi wani lokaci annabi na kafa bakwai subhanallah walhamdulillah allahu akbar subhanallah walhamdulillah allahu akbar subhanallah walhamdulillah allahu akbar in kai bakwai ta yi ko kuma kai goma ta yi ko kai goma sha ɗaya ta yi ko kuma kai su talatin da uku shine casa'in da tara kenan ta yi sai ka cike da la ilaha illallah wa la shirika lahu zuwa ƙarshe jama'a kun gane wannan na'am watan mutum na sallamewa abin da yake farawa kenan manta ne mutum na assalamu alaikum rahmatullah assalamu alaikum sai astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah su uku allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalal wal ikram sai la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahu mulku wa lahu al hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir jama'a kun gane ko sai allahumma inni ala dhikrika wa shukrika sai waɗannan addu'o'i gaba ɗaya mutum su yi jama'ar musulmi kun gane to sai dai mutane ya kamata su kiyaye waɗannan subhanallah alhamdulillah tsakani da Allah ba a yi da carbi carbi ko malam gumi ya ce daga kirista aka samu shi ko malam gumi ya faɗa kamar ɗan ɗakin nan ne na liman da kake gani da ake a masallatai malam guma har a littafin shiraddul azhan ya rubuta karanta suratu maryam ya ce wannan dan dakin daga kiristoci aka koyo shi zamanin farko na musulunci ba shi ba a san shi ba da ma kun gani sai a ɗanyi wani dan daki a nan in za a yi sallah limai ya shigi kiristanci ne kamar riƙe carbi asali kiristanci ne musulmin farko gaba ɗaya ba san shi ba daga baya ne kawai aka shigo da tsiyar to yanzu an yi wani kuma sabon abu dan karfe ne sai ka ji kacar kacar kacar kacar ana mun matsa shi to bari ku ji duk waɗannan ba daidai ba ne abin da yake daidai shine da yatsu annabi ya ce ake yi kuma in za a yi da yatsu akwai kuskuren kuma da ya shigo masu yi da yatsu din shine mutum ya da cikin yatsu subhanallah alhamdulillah Allah kuma ko subhanallah subhanallah subhanallah shi ma wannan kuskure ne fa subhanallah kana yi da cikin yatsu annabi an ce ya aqidu tasbihan yana ku karanta taysirul alam sharhun umdatul ahkam annabi yana lankwasa yatsin kun gani haka yana yi da kan yatsin subhanallah walhamdulillah allahu akbar subhanallah walhamdulillah allahu akbar subhanallah walhamdulillah allahu akbar subhanallah walhamdulillah ko subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah kuma mutum ya tsaya rinka yi da kyau kar mutum ya maida abin shirme kawai swala swala swala swala swala swala swala kaji mutum na ta yin shirme da ma kun gani duk ba daidai ba ne a subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah ko kuma subhanallah walhamdulillah Allahu akbar subhanallah walhamdulillah Allahu akbar to in ko za ka yi guda bakwai ne ka ga da ka yi subhanallah walhamdulillah Allahu akbar subhanallahi walhamdulillahi allahu akbar kana ma wannan kai ma wannan kai ma wannan ka dawo kai ma biyu ka gama in goma ne in ka tafi ka dawo ka koma ka gama in sha ɗaya ne ka ƙara ɗaya ka gama jama'a kun gane kuwa amma ba a yi da cikin yatsu shi ma ba daidai ba ne ku karanta tesirul allah annabi ya ce kuma ku rinƙa yin tasbihi da yatsunku fa innahum mustandiqat yawmal qiyama dan za su zo gaban Allah suna magana suna shaida ka da su kai tasbihi a duniya ran kiyama tasbaha ku ba za ta zo shaida ka ba sai dai ta zo tana cewa da ni maka bid'a Allah an ɗauko da kiristoci an zo da ni ya riƙe yi amma mutumin da ya tsufa bai iya yi an gani to yi kenan sai mai uzuri da tasbar to amma kuma shi ba ba sai ji tsoron Allah na an kawo kudi yana iya kirga bai kuskure ba eh to <laughs> to <laughs> ya yi tsakanin shi da Allah abin nan a hankali wala zai iya <laughs> walaikum eh a mutum sai ya kare shi har can ƙarshe mu mun kawo muku yadda annabi ke yi da ma kun gane mutum ya kai yadda dai annabi ke yi shi kenan wa alaikum salam hmm. Hmm. Eh. watan asali idan mutum ya zama liman a wurin sallah to duk addu'a da zai je makan shi amma in addu'a ce ta bayyane to bai makan shi kadai amma za ka yi liman a wurin asirce za ka yi Allahumma inni as'aluka min alkhairi kulli ajili wa ajili domin kowa ma na can na yin tashi amma alƙunuti ne za a yi sai kuma ji kana Allahumma inni as'aluka min alkhairi kulli ajilihi wa ajili ma alimtu suna kuma amin kana ma kanka addu'a baka hada da su ba su ce amin a'a nan sai ka ce Allahumma inna nas'aluka min alkhairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udhu bika min sharri kullihi ajilihi wa ajili ma alimna minhu wa ma lam wa nas'aluka al-janna wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal wa na'udhu bika min nar wa ma qarraba ilayha min ونسألك من الخير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد ونعوذ بك من الشر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم abin da ya sa kaji a na farkon ban sallallahu alaihi wasallam hadisi bai zo da shi ba ana sa kun gani ka karanta salaci wa as'aluka min alkhairi ma sa'alaka minhu abduka wa rasuluka muhammad hadisi bai zo da sa sallallahu alaihi wa alihi sallama ba aure amma wa a'udhu bika min sharri masta'azaka minhu abduka wa rasuluka muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam watan duk abinda annabi ka tsaya nan ka zauna lafiya kana kallon wancan da annabi ya koya mai addu'ar kwantawa bacci yana zuwa ya ce bari biya ka ji annabi yana zuwa daidai ƙarshe ce amantu bi kitabi kallazi arzalta wa bi rasuli kallazi arsalta sai ce mai la ni ban koya maka haka ba abin da na koya maka shine amantu bi kitabi kallazi anzalta wa bi nabi kallazi arsalta yazo zai maimaita sai ya ƙara cewa bi rasuli kallazi arsalta sai ce la wa bi nabi kallazi arsalta karka yadda ka gyara ma annaba abin da yi yanda ya din na haka Allah ya dare shi kuma shine daidai duk wani gyara da zaka yi kuskure ne jama'a kun gane ko wannan shine abin da zan iya kawo kuma Allah ya fi ni sani wa alaikum salam na'am eh a'a a masallaci eh to misali mutum ce rabi hmm. a masallaci sai ya bari wa kuma ya je ta a gida mm. ko kuma a bari a gama da shi a masallaci sannan da daddare mm. kuma tashi ne wasu na eh, babu laifi wannan amma shi wancan ni ban san inda aka ce mutum kuma ya yi wasu rabi wai ya je gida ya wasu rabi ba amma an yi raka'a biyu ko hudu da kai saboda watan masallatanmu na alu suna ne ya kamata a gyara a rinka samun littafin ƙiyamu ramadan ana bin yadda annabi ya tarawi da shi saboda kun ga wani lokaci annabi yana raka a sha ɗaya ne wani lokaci ya tara wani lokaci ya bakwai a tarawunsa wani lokaci ya biyar wani lokaci ya uku wani lokaci ma da ya zo tarawi da raka'a ɗaya tak amma raka'a ɗaya mata karatu kwakwara kwakwaran karatu yana tayarwa da ya fata sai da ya aya ɗari da jama'a kun gane sannan duk wannan anwa na kiyamu ramadan wallahi kokari a rinka aiki da shi a masallatin na ahlus idan aka yi raka watan wani lokaci annabi in ya tayar ba in inda yake zamantahiya sai raka a takwas sai ya zauna ya tahiya sai ya miƙe sai ya kawo raka'a ɗaya in ya zauna ya ta ya yi sallami sai ya zauna dirshan kaga tar kenan kun gani sai ya zauna dirshan ya tankwashe kafa zaman dan kuntuku kun dai san zaman dan kuntuku ko zaman mai dan kuntuku irin da da yara yanzu ma ba za su sani ba yawa yanda dai malam Musa ya zauna zaman dan kuntuku eh eh malam dan yi magana yauwa to idan ya haka sai ya runguma hannun shaƙin ji malam runguma hannunka to sai ya dan matsa malam idan annabi ya haka diyan da ake buɗe sallah zai tayar Allahu akbar sai mai da hannun shi kan kirji ya aji sai du'a'ul istiftahi sai isti'aza da basmala sai fatiha da sura duk a haka idan ya gama to sai kwanci hannun shi daga haka sai ya dora akan guwa sai ya dan duka dan duka ka gani malam yawa to sai subhana rabbiyal azim wa bihamdi so uku idan ya gama sai ya daga sami Allahu da rabbana wal kalam sai ka maida hannunka kan kirji to tsakani da Allah ni na fi fahimta haka shine daidai tare da albani a cikin sifatu salati yana da fahimtar idan mutum ya ɗago daga ruku'u kun gane ya mai da hannun shi a kan ƙirji. ya ce bid'atun cewa dalala bid'a ne ɓata ne to amma su bin ba sun mai gyara suka ce wannan kalma ce zafi a yanda aka san ɗabi'ar albani baya yin wata magana irin wannan sai in yana da magabaci a kanta wannan ko duk an binkita ba malamin da ya taɓa cewa haka sai shi jama'a kun gane don haka idan mutum ya ɗago daga ruku ya mai da hannun shi kan kirji wannan ina fahimta shi ya fi zama daidai in ka karanta littafin bin to idan mutum malam ɗan yi aika gani za ka nuna sosai ne to hannunka na kan kirji ka ɗago daga ruku ko to sai ka ɗaga hannu allahu akbar sai ka tafi sujada nan sai ka warware ka kai sujada irin yadda kake yi yawwa a'a ka bude mana <laughs> za ka haɗa guyawunka kamar yadda aka ambata sai ka ɗago Allahu akbar yawa sai ya rabbi firli warhamni wadini wa afini wa jiburni warzuquni kun gane ko sai ƙara ɗaga hannu Allahu akbar sai ya koma sujada ta sai subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi jama'a kun gane in ya yi so uku zai ɗago ɗago malam sai kai zaman jilsa kaga in yi haka to ya yi jilsa to sai ka ƙara haɗa ƙafarka kamar yadda ita zaman ɗan kuntuku shi kenan to sai ya ƙara isti'aza da basmala sai ya fatiha da sura in ya gama sai ya ruku'u kamar yadda aka ji ya ɗago ya tafi sujada ya ɗago sannan ya zauna a irin yadda ake zaman tahiya sai ya tahiya irin yadda ake yi in ya gama tahiya da duk yadda kuka ji din nan sai ya sallama irin yadda ake yi to sai dai tarawi ita tara da wani tsari mutum yana gama sallama tarawi assalamu alaikum rahmatullah assalamu alaikum rahmatullah sai mutum ya ce su ah, ah, ah, mutum sai ya ce su mutum na gama sallama sallar tarawi sai ce a'a kaga abin ya kwanta mu subuhun quddusun rabbul mala'ikatu wa ru'a'a ba shi ba ne ba na manta ina tana tuna canza ko wani karatu na faɗa <laughs> Allah kyauta so amma abin da muke cewa duk bayanan da muka yi yana da kyau a ce mutane su ƙoƙari gaskiya su nemi littattafai da aka karantar da asalin siffar sallar annabi A lara ra'asihim littafin siffar salatin albani ko barkoji wannan siffar salatin da kuke ganinta ba fa ita ce asalin siffar salati ba asalin siffar salati wannan wadda kake gani banda talhis na siffar salati wannan da malam ya karanta kasar tamanin da wani abu to ba ita ce asulu sifatu salati ba an bugo ta wadda duk aikin da albani yi yana nan a ciki mujalladi ne uku ko na ɗaya yi kama wannan za ga asulu sifatu salatin nabi da sheikh muhammad nasiru ne albani an fito da ita ina jin naira dubu hudu ce ko dubu shida allah da ya taimake mu mun sama mun siya amma da wahala yanzu ka ƙara samunta an zo da ita ƙasan nan ba yawa Allah ya taimake mu mun ji labari har mun siya in ta kama wata ran zan zo da ita mutane su gani da izinin Allah na'am malam dan tsaya wannan malamin ya riga ka eh eh to shi kenan sai ka sallabi. ya abin da baka yi ba in ba ganganci ba ne liman in ya ɗauke maka kuma duk limamin da ya yake aiki da waɗannan abubuwa annabi ya ce ba ruwanka kai kai kai aiki da su in ya sallame ka sallame in bai ba ya rage nashi ga yana hadisin usman cikin bukhari ko annabi ya ce za a yi wasu limamai a nan gaba na lakum fa in asabu falakum wa lahum wa in ya ce falakum wa alaihim jama'a kun gane ko malam me magana ka na'am a'a du'a'ul istiftahi liman bai wa mamu sai dai inda liman ya riga ya fara karatu kamun kai to na ya dauke ma na'am malam sai kai na'am a'a kuma gaskiya mutane suna wuce iyaka wurin yin sahun sai a mammatse a mammatse ta yadda ayyukan farilla ma ba a samun cika su daidai shi ma wannan kuskure ne ba daidai ba ne jama'a kun gane ko hmm. a'a a jilsa ba a cokala kafa kun gani a jilsa ana yin zama ne irin zaman tahiyar farko amma baina sajadu taini shine annaba aka ga yana cokala kafa ya zauna kan diddigi jama'a kun gani sannan idan liman bayan jilsa to kai kana iya yi suna ce ka samu lada shi bai samu ba kuma idan mutum liman na yi yaƙi ba za a ce sallar shi ta ɓaci ba sai dai za a ce bai kyauta ba dan liman ya aiki da sunna shi ya ƙi aiki da sunna da ma kun gane ko na'am a'a a kamar ya shi liman da ana son aikoyi koyi da shi kan aikin sallah duka idan yi assalamu alaikum wa rahmatullah sanda zai yi ta biyu sai ku kuma ku ta farko in yi ta biyu sai ku ta biyu kun gane amma taslimatu ta halil ita ce ta farkon da sanda kai assalamu alaikum wa rahmatullah kayi haka sai ka ji tsit tusa ta fito ma to sallah ta yi amma san da kai assalamu sai ka ji tsit to shi kenan sai ka <laughs> je kai aluna ka da alaikum salam shin ya halatta mutum ya hada sallah idan sanyi ya sanyi wallahi talla ku karanta alfiqul wadih ko ku karanta littafin fiqh sunna ko ku karanta alwajiz fi fiqh sunna wal kitab aziz ko ku karanta littafin nan na wata akhtaul musallin na siddiq munshawi duka in dai sanyi ya damu mutane suna iya hada sallah saboda shi sannan ba magana cewa wai sanyi irin na ƙasa kaza mu a wurin meye sanyi wanda ke damun mutane wanda idan yanzu aka yi magariba irin wannan sanyin an san in ba a haɗa wa mutane sallah ba wallahi su in sun tafi za su dawo lisha ba to liman kawai ana bala za ga masallacin mu ba ruwan karken ta yau ma sun haɗa sallah ban sani ba amma karken ta yau ma sun haɗa sallah wa alaikum salam hmm. watan ku tsaya ku ji gaskiya ne wannan yana magana cewa idan liman ya ce assalamu alaikum hmm. kai za ka iya cewa assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ko ko a irin na liman za a shine aine mai magana na ce ana son dai mutum ya koyi da aikin liman liman ya sallama ɗaya kai ma kai sallama ɗaya a abi yi to kai hmm. biyu Wace. cewa idan liman yana jinsa hmm. mutum kai ne Allah ya san zuciya ne yanzu in mutum lima ya ki aiki da sunna sai a ce kara aiki da sunna kuma duk san zuciyar mutane ne ma bari ku ji ba wanda ya ce daga hannu ba wanda ya ce daga hannu wajibi ne kowa ya ce sunna ne mustahabbiya duk maliki ya haka suka ce amma an taba sallah ba a daga hannun ba yanzu liman kawai sai ya wuce gaba sai Allahu amma me yasa ya ɗaga hannun koyaushe zai yi sallah sannan duk an haɗa kan ɗora gwiwa ɗaura hannu akan gwiwa sunna ce mustahabbiya abinda ake cewa ruku'u shi ne duka amma duk sallar da za a yi sai an ɗora hannu akan gwiwa ba a taɓa samun ranar da ba a yi ba sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kusa tafiya lokacin Waya ka ce wai jilsa sai da annabi ya tsufa ya fara yi to sahabban da suka ruwaito di yara ne kuma suna yi kenan ko kuma yanzu in ba lalacewar musulmi ba yaushe zai kirkira abu ya jingina wannan sukar mutuncin annabi ne wallahi sukar mutuncin annabi ne da haka ba daidai ba ne a ce sai da annabi ya tsufa ba wannan ba daidai ba ne kuskure ne domin akwai ma hadisan da wasu malamai suke ganin suna ɗaukar ma'anar sallar farko da mala'ika ya koya annabi da jilsa a cikinta karatun gaba eh na'am alaikum eh subhanal malikil quddus ka gani dan Allah wannan addu'ar da ake yin an gama tarawi mutum zai ce subhanal malikil quddus subhanal malikil quddus sai ce subhanal malikil quddus rabbul mala'ikatu war ruh ana uku za ka daga sauti sannan kuma ka kara da rabbul mala'ikatu war ruh alhaji Allah saka da alheri karatunmu na gaba in mun zo a littafin da muke yi za mu karatu ne akan man'u zakatul huli in kunkuna hana zakka da mata ke na kayan adansu to ina son zan karanto mana matsalar da taƙiƙinta in Allah su a cikin wannan littafi na alfiƙul wadih min alkitab wa sunna al madahib arba na Dr. Muhammad Bakar Ismail a karatun gaba insha Allah da ma za mu tsaya nan abinda muka ambata daidai to Allah ka biya mu kuma Allah ka albarkaci abin abinda muka ambata in akwai kuskure Allah ka faɗakar da mu mu gyara ko ka faɗakar da wani ya faɗakar da mu mu zo mu faɗakar da 'yan uwa don a gyara ko kuma Allah ka kawo mai faɗakarwa dan a gyara abinda muka, muka ambata ba ma cewa dole shi ne sai dai muna cewa abinda muka fahimta ne daga annabi shi ne daidai idan kuma cikin abinda muka fahimta akwai kuskure to na annabi ne shi ne daidai muna fatan kuma Allah ya ɗora mu a kai Allah ya shiryar da mu da zira'an mu Allah ya faɗaɗa basiranmu da ƙwaƙwalwanmu ya fahimtar da mu addini da rayuwa ya ba mu ikon yin aiki da abin da muka fahimta Allah duk abin da zai ɓata alaƙar da ke tsakaninmu da kai ko bayanka Allah ka tsere mu aikata wannan abu Allah ka sanya mu daga cikin bayanka waɗanda in sun yi addu'a kake amsa idan da abin da ka san muna faɗi ko muna aikata wanda zai sa in mu roƙe ka ba za ka yi shi addu'an ba Allah ka sa mu bar abin Allah kuma ka yi haƙuri Allah ka karɓi addu'o'inmu Allah karɓa addu'o'inmu Allah ka bar wani a cikin mu nan da yake cikin gidan haya ko gidan da ba nashi ba sai ka fitar da shi ka mai da shi nashi na kanshi duk wanda ke da mata Allah ka sanya fahimtar juna a tsakaninsu Allah ka bashi abin da zai rike ta da shi na halas ita kuma Allah ka azurta ta yi masa biyayya Allah ka sanya mai tausayinta duk wanda ke da kishiya Allah ka daidaita tsakaninsu Allah ka sanya musu fahimtar juna Allah muna roƙonka waɗannan samari da 'yan mata da muke karatuka kowace da su a wurin nan da sauran wurare Allah ka zo musu da mata na kwarai Allah ka zo musu da mazaje na kwarai ya Allah muna roƙonka mata masu ciki Allah ka sauke su lafiya yara da ake taihuwa tsakanin nan Allah ka sa musu albarka Allah ka sa karuwar musulunci ne Allah muna roƙonka ɗalibai da ke nema admission Allah ka sa a dace waɗanda ke shirin jarabawa Allah ka sa su yi karatu kuma su karanta abin da shi zai fito in ya fito kuma Allah ka sa su ci waɗanda suka fara kuma Allah ka daidaita al'amarinsu Allah ka ba da sa'a waɗanda suka riga suka yi Allah ka sa a ga sakamako kyakkyawa Allah muna roƙonka ka tsare mu da tsarewarka Allah duk abin da zai zama na kaskanci ko wulakanci ko tozarcin duniya da lahira Allah ka tsare mu wannan abu Allah ka tsare mu jin kunyar duniya da asarar lahira Allah ka tsare mu jin kunyar duniya da asarar lahira ya Allah ka karbi ibadojinmu Allah ka karbi ibadodinmu Allah wannan abu da muke yi na karatu a wannan wuri ka sa mai albarka Allah ka faɗakar da mu kurakuranmu mu gyara Allah ka ƙara mana ɗimbin ilimi da basira Allah ka sanya ikhlasi a cikin ayyukanmu Allah ka azurta mu aljanna Allah ka tsare mu wuta Allah ka azurta mu aljanna Allah ka tsare mu wuta allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum